la situation euh, humanitaire euh, pour euh, l'instant est beaucoup plus marquée par Yanayin kawo agaji ya fi karkata ne a kan bukatar jama'a da suka guje wa yaƙi a watannin baya-bayan nan, musamman a watan Juin waɗanda sun kai mutum dubu sittin da suka gudo daga Boso, Tumur, kirchandi garin Wanzam. Waɗannan sabbin 'yan gudun hijira ne da suka zo suka haɗe da waɗanda dama sun daɗe a wurin a cikin jihar. A hali yanzu dai ƙungiyoyi masu bayar da agajin gaggawa muna iya ƙoƙarinmu na taimakawa sabbin 'yan gudun hijira da kuma tsoffi waɗanda sun daɗe zaune a sansanin 'yan gudun hijira daban-daban da ke cikin birnin Difa da Makewaye. Sai dai jama'a da ke cikin sansanin 'yan gudun hijira daban-daban ana cewa akwai yiwuwar su kamu da cutuka da suka hada da amai da gudanawa da dai sauran cututtuka. Shin ko meye kungiyar taku ta OCHA take yi domin taimakawa jama'a? Lalle ne ba a rasa matsaloli na kiwon lafiya. lafiya, amma sai dai ƙungiyoyin bayar da agaji tare da haɗin gwiwar hukumomin kiwon lafiya na jiha muna iya ƙoƙarinmu inda muka samar da asibitocin tafe da gidanka inda muke zagayawa a cikin gari inda jama'a suke domin kawo musu taimako a fannin kiwon lafiya. Sannan kuma mun ƙaddamar da wani yakuwa na shaushawa akan annobar dusa da zai shafi duka ilahirin jihar da kuma waɗansu aikace-aikace da suka shafi fannin kiwon lafiyar jama'a En même temps, je pense que les partenaires se mettent en da avec notamment l'approche euh, des cliniques mobiles sous la des autorités sanitaires euh, régionales avec l'appui des différents partenaires au niveau de la région.